जादू तेरी नजर खुशबू तेरा बदन जादू तेरी tarihi ya nuna cewa salman khan shahrukh khan da amir khan a shekaru goma da suka wuce fina-finansu na tasiri a bollywood inda suke samun makudan kudade a duk wani fim inda suka fitar wanda ake nunawa a gidajen sinima a kasar india amma a 'yan shekarun baya-bayan nan ashar kumar ya yi a fina-finan da yake shiryawa inda duk fim da ya yi kan kasance yana samun karbuwa inda kuma yake tabbatar da ganin cewa duk wanda suka yi ma'amala da fina-finan sun mai da kudadensu. a fim ɗin ashir kumal na baya-bayan nan mai suna joli llb2 ya kai fim ɗin ololuwa ta inda ake ganin cewa abin da kamar wuya salman amir da shahrukh khan su iya doke shi ashir kumal a yanzu haka yana da fina-finai hudu masu suna airlift houseful 3 ruston da joli llb2 sun kuma samar musu da kuɗi har dalar amurka miliyan goma sha biyar a cikin watanni goma sha uku kacal kuma ganin cewa shahrukh khan da amir da salman sun ce fina-finai biyu ko uku za su fitar a shekarun 2017 da 2018 idan dai har haka suka tsaya to tabbaci hakika ba za su kamo ashar kumar ba a bana ashar kumar zai fitar da fina-finai hudu bayan llb 2 akwai na'am shabana toilet ek prinkata da 2.0 kuma da wannan zai iya sake samun dalar miliyan 15 sau bakwai a jere kenan idan hakan ta tabbata yana samun dala miliyan goma sha biyar biyar a fina-finansa तू कर या ना कर तू कर या ना कर तू है मेरी किरण तू है मेरी किरण जादू तेरी नजर खुशबू